الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله مضت سنة الله في خلقه أن كتب عليهم الابتلاء والامتحان ولا ينحصر ذلك في مسائل الضراء والبأساء بل ذلك شامل لقضايا الضراء كما نص الله جل وعلا في محكم كتابه لما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإن من أعظم ما يبعث في قلب المؤمن المسلم ما يبعث في قلبه الأمل ويخفف الوطأة في نفسه يقينه بأن الله عز وجل هو القادر على كل شيء فليس شيء يجري في الكون إلا بمشيئته وقدرته قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار عباد الله في هذه الأيام إن أكبر بلاء يعاني منه مجتمعنا الناجيري في أسره هو بلاء غلاء الأسعار وارتفاعها فهو حديث الكبير منا والصغير والذكر والأنثى وبعض الحكام والمحكومين إن هذه القضية أشغلت بالنا وأقضت مضاجعنا خصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية فإنها ارتفعت ارتفاعا لا مثيل له كل سلعة تبتاعها تجد سعرها تضاعف أضعافا مضاعفة في حين أن الدخل لم يزدد فيدا ملا بل الواقع يثبت لنا ارتفاع معدل البطالة إلى أرقام تخيف السامعين إن هذا لقضية ينبغي أن تقتل بحثا عن الحلول والعلاج لكن السؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه المواقف أنت كمسلم ما أسباب هذه المصائب ما تداعياتها وما ملابساتها وما السبيل إلى الخروج منها فإن الإسلام شريعة وحياة لم يترك الله عز وجل شيئا قل أو كبر إلا وقد فصل فيه تفصيلا كما قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا إننا في هذا المقام لسنا نسعى لذكر هذه الأسباب والحلول لكننا سنكتفي بذكر ما يظهر لنا أنه من أهم الأسباب على ذلك يكون منطلقا لحل القضية والمشكلة وإصلاحها نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين بداية نقول إن الشريعة الضراء لها ضوابط مجنة في القضايا التي تتعلق بالتجارة فهي ضوابط مبنية على إزالة الضرر مبنية على قاعدة لا ضرر ولا ضرار الشريعة اهتمت بالتجارة أي اهتمام وأباحت الربح الحلال بل حثت أبناءها إلى السعي في الأرض ابتغاء فضل الله وحذرتهم في نفس الآونة حذرتهم من المكر والغش والكذب والخداع واستغلال حاجات الناس وما جرى مجرى ذلك وهذا كله مبسط مفصل في الأبواب التي تتناول البيوع وما يتعلق به وفي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وكذلك حثت من الفراح حثت المتبايعين على التسهيل والتيسير والسماحة في البيع بل في كل صفقة يقدمون عليها بل النبي صلى الله عليه وسلم عد السماحة والتيسير والتسهيل في المبايعة على أنه سبب لنيل رحمة الله جل وعلا حيث قال بما قده الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ونجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم يسعى للتفعيل لأن في تلك الآونة لا تقتضي المصلحة لذلك ثم إنه ليس كل غلاء وارتفاع أسعار في الأسواق يكون منشأه جشع التجار وظلمهم للناس بل تارة تلك القضايا تتوقف على تقلبات الطلب والعرض وكثرة السلع وقلتها وكثرة البضاعات في الأسواق ولذلك لما بل السعر على أهله امتنع من ذلك مجانبة للظلم فأتى الصحابة إليه قائلين ألا تسعر لنا يا رسول الله فقال لهم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ونجد الشريعة أيضا تحرم قضية الاحتكار وهي أن يقبض التجار على السلع ويخفونها في حين طلب الناس لها ثم لا يخرجونها إلى الأسواق إلا بعد فقدها وشدة حاجة الناس إليها فحينئذ يخرجونها ثم يبيعونها كيف شاءوا نهت الشريعة المتبايعين والتجار على أن يقدموا على مثل هذه الصفقة السوداء لأنها تحمل إضرارا للمتبايعين قال عليه الصلاة والسلام لا يحتكم إلا خاطئ يعني آثم أخرجه الإمام مسلم عباد الله في بحثنا عن أسباب هذه المصائب نجد بعض الإجابات ظاهرة واضحة جلية في منطق القرآن من ذلك أن القرآن الكريم نص في غير ما آية من كتابه نص في غير ما آية من أن ما يصيب الناس من المصائب والبلايا إنما منشأها أو منشأه ما أحدثه آه الإنسان من تصرفاته الخبيثة الخاطئة من ذلك قول الله جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ومن ذلك قوله أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي علموا لعلهم يرجعون فعلى ضوء هاتين الآيتين وما جرى مجراهما أن ذنوبنا وخروجنا عن طاعة الله جل وعلا ومجانبتنا لتحكيم شرع الله في حياتنا هو سبب ضيق عيشنا وهو سبب نقصان رزقنا ويوضح هذا أكثر ما ورد في جامع الصغير من حديث ابن عمر بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر المهاجرين خصال الخمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم فصل حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إليهم إلا جعل الله بأسهم بينهم عباد الله أنا على يقين أننا لن نخرج من هذا المستنقع إلا بتوبة نصوح لأنه ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفعه الله عن الأمة إلا بتوبة يدل لذلك ما نصه القرآن على لسان نوح عليه الصلاة والسلام فإنه قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يبدل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وأخيرا وليس آخرا إن من أهم هذه الأسباب مما جلب السب إلى كرمه ظلم الحكام والتفريط في حقوق المحكومين وغياب الرقابة العامة التامة للأمة بأسرها والعجز عن الاتيان ببدائل تخفف الآلام وتكافح ما يعانيه الشعب من الفقر والعوز وقلة ذات اليد أو ما ينتصر للضعفاء من المواطنين بل العجب العجاب إن كثيرا من تصرفات حكامنا على اختلاف الولايات والفدرالية يزيد الطين بالله فلا رعاية لائقة للصحة ولا اهتمام لتعليم أبناء المسلمين ولا أمن ولا استقرار في عقر ديارنا وعليه فكيف لا نسمع ونشاهد ارتفاع معدل الجرائم والإجرام في المدن والقرى نسي الحكام أو تناسوا ما حملوا أنفسهم أيام أن ترشحوا للجمعيات هذا هذا ترشح للبيتي وذاك ترشح للبيتي وأولئك ترشحوا لفلانة وعلانة نسوا ما تحملوا على أنفسهم من الوعود الكاذبة وجعلوها عرض أظهرهم وصارت نسيا منسيا ووالله إن هؤلاء سيتعرضون للمساءلة أمام الله جل وعلا سيتعرضون للمساءلة يوم يقوم الأشهاد يوم يقوم الناس لرب العالمين ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر عن الإمارة وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وفي صحيح مسلم أيضا عن معقل بن يسار مرفوعا ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة بارك الله لي ولكم في هدي كتابه الكريم ونفعني بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم yabo da kirari sun tabbata ga Allah ya Allah kai da tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabin rahma da zanzira da iyalansa da sahabbansa da masu kwaikwayon ayyuka irin nasu har ranar tashi alkiyama ɗan uwa na masallata ne wa kaina wasici da ku baki ɗaya mu tsorata Allah maɗaukakin sarki a cikin rayuwarmu wannan shine sirrin cin nasara da gamawa lafiya a duniya da lafiya ‘yan uwana masu albarka Allah maɗaukacin sarki tun da ya halicci duniya ya tsara ya dinga jarraba bayansa da jarrabobi mabambanta bayan lokuta zuwa lokuta kuma wannan jarrabawa ba ana nufin kawai jarrabawa ta rashin lafiya ba ko ta karancin abin hannu ko ta firgici da razani da rashin tsaro a'a Allah subhanahu wata'ala yana yin jarrabawa ma da mulki sai ya jarrabu mai mulki ya bashi mulki ya gaya ya zai sai ya jarrabi mawadaci ya ba shi wadata ya gaya ya zai yi a cikin wannan wadata sai ya jarrabu mutum da lafiya ya gaya ya zai yi da lafiya din don haka ita manufa ko ma'ana ta jarrabawa a shari'ar musulunci ba ta taƙaita ba a kan abubuwa marasa daɗi dukkanin abin da Allah ta'ala ya ba ka na jin daɗi da kwanciyar hankali da kuma dukkanin abin da Allah ya saukan maka da shi na rashin jin daɗi dukkanin sa jarrabawa ne haka ya faɗa a cikin littafin sa da ƙarfi inda yake cewa kuma lallai za mu jarrabe ku da alkhairi da kuma sharri dukkan wannan gwadawa ne daga gare mu mu gaya za ku sai dai daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sa wa mumini nutsuwa suke kwantar mai da hankali shine idan ya zanto yana da yarda da sakankancewa da ubangiji domin mumini da ya samu sakankancewa da yi ga ubangiji ya san dukkanin lamurra a hannun ubangiji madaukakin sarki suke Allah ta'ala shi ne yake rarraba arziki ya lasafta shi ya kasafta shi ya ba wanda ya so ya hana wanda ya so ya ba wani mai yawa wanda ma bai san iyakacinsa ba wani kuma a bashi matsakaici wani kuma a kuntata masa wani kuma a hana shi duka wannan ba alama ba ce ta soyayya ko tsiyayya jarrabawa ce ita ma lallai duk abin da kaga ya gudana a rayuwa to Allah ya auna shi ya san shi ya gwagwaje shi ya ƙara haka zai kasance ‘yan uwana masu girma daga cikin manya-manyan jarrabobi da suka dame mu a Najeriya a mataki na ƙasa ba su ɗaya da matakai na jihohi da ƙananan hukumomi da unguwanninmu shi ne jarrabawa ta tsadar kayan masarufi da tsefewar farashin kayayyaki akwai kayayyakin da ba sa iya zuwa ma ka su a kasuwa domin farashin ya ninninka ba yadda ka san shi ba ne tare da cewa ba nagarta aka ƙara wa kayan ba to amma farashin ya nilminta a lokacin da hanyoyin da 'yan ƙasa suke samu kudaden da 'yan ƙasa suke samu shi kuma daidai da ƙwayar ko wani ɗaki na farce bai ƙaru ba kai hasali ma alƙalin ma suna nuna cewa da yawa ma sun rasa aikin yi alƙalumma suna ambaton wasu lambobi masu tsoratarwa wanda suke nuna yawaitar rashin aiki yi musamman a tsakankanin matasa majiya ƙarfi waɗanda idan ba ka taimake su ba to dole wasu su tsau makamai dole su zamto annoba da musiba dole laifuka su yawaita a cikin unguwanni su tare hanyoyi su haura gidajen mutane lallai wannan shi ne zancen da manyanmu da ƙanananmu suke yi da ma'aikatan gwamnati masu karɓar albashi bisa saɓanin mataki na albashin nasu da masu sana'o'in hannu da waɗanda masu sai idan buga-buga ta kama za su samu su je su duka an fada cikin wannan rama. kowa kuka yake a daidai wannan lokacin da yawan mu sai muke ta kokarin mu gane a ina matsalar take waɗannan su ce wani ne ya zanyo waɗancan su ce a laifin zuwa ne idan ka tattara bayanan mutane za ka ga kowa yana yin bayani iya fahimtar za. iya abin da ya taɓa shi iya abin da ya sani iya iliminsa wanda a ƙa'ida ta ilimi kamata idan matsala ta faru a masa kallo na tsanani kallo na bin ƙwaƙwafi da diddigi a kalli matsalar daga dukkanin bangarorinta, lallai idan ka kalle ta za ka ga masu hannu a ciki suna da yawa hadda shi ne kokawa din shi ma yana da wani bangare na laifi a ciki kuma kowanne ana buƙatar ya sauke nauyinsa daidai gwargwadon nauyin da Allah ya ɗora mai sannan a kai ga gacin da Allah ta'ala zai yare ya ke waje wa mutane baki ɗaya lallai za ka iya cewa wannan matsalar tana da abubuwa da dama wanda suka sabbaba ta in ka so ka kafa shi kashi biyu ta mahanga ta addini matsalolin da ka iya gani ka nuna da kuma matsalolin da ba da ido ake ganin su ba amma suna nan suna faruwa idan an gyara su Allah zai gyara mana wannan hutubar ba nufinta shine ta lissafo ba ta faɗi ne ya janyo matsalar ta faɗo kuma wata hanya za a bi a magance amma dai hutubar tana ƙoƙarin ta faɗi muhimmin abin da a nazarinsa take ganin yana daga cikin muhimman batutuwan da suka afta mu a cikin wannan matsala sannan kuma inda za a gyara to wataƙila za a samu kofa ta warware Allah ta warware mana da farko idan muka kalli matsaloli ko baki na kasuwanci a shari'ar musulunci za mu ga shari'ar musulunci ta zo da ƙa'idoji da dokoki wanda canjawar zamani baya taɓa mai da su tsofaffi baya canja su ƙa'idoji ne wanda aka gina su akan adalci aka gina su akan bawa kowa haƙƙinsa ɗan kasuwa mai sayarwa kada ya nemi riba fiye da kima ya amfani da wata dama da yake da ita a kan mai saye haka na shigo mai saye kai ya amfani da wata dama da yake da ita akan wanda zai siyan mai da kaya a'a ya nema daga falalar Allah ya nema arziki ya nema halaliya amma a lokaci guda kuma yana neme mai kamantawa yana mai kwatantawa daidai gwargwado sai za mu ga shari'a ta halatta cin riba riba ta halaliya wadda take zirya ta halatta ɗan kasuwa ya ci riba kai ta kuɗaitar da ma 'ya'yanta su fita su je su nemo su yawo a ban ƙasa su fatauci su je su kasuwanci na halaliya duk abin da a ƙayyade ga irin sana'ar da za su ba duk sana'ar da take ta halaliya za ta kawo ɗari da kwabo an halatta musu su je su yi ta amma a lokaci guda za mu ga shari'a ta ja kunne ta ce kada su yi kada su yaudara kada su ƙarya kada su zamba cikin aminci kada su kasuwanci su gina ta akan tsabagen son zuciya da son kansu da ƙoƙarin sai sun danne abokin hulɗarsu kada su dinga ƙoƙarin farautar buƙatun masu saye su ribaci lokuta domin su ƙasƙara farashi don sun san baya da mutane za su za mu ga wannan ƙa'idojin masu tarin yawa wanda a wannan ‘yan tsayawar ba za mu iya lissafe su ba a babi na kasuwanci duka shari'a sai bayani ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim دجا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أجل كنس حكيم ابن حزاء يتى النبي صلى الله عليه وسلم يا تبت الجزاء جمي سيد من سير و ورنزر تدكات وانت نسكيكوك مقاتش مقور سنة ترى مجلس نسكيكات وانت مقور بسر الله شما لما يسكترى زابينا ورنت نكيا زابي تشبيوني أفل زابينا أيضا أفل زابينا ورنت نكيا wannan hadisin yana magana akan zabi na cinikayya idan ka je kasuwa ka sai kaya kafin ka bar wurin ko da ka ba da kuɗi in dai ba kura ba kana da damar ka ce malam ugo kayan ka ba ni kuɗi na na fasa annabi sallallahu alaihi wasallam matsawar ba kura ba a wurin sai ya ba da wasu ka'idoji yace idan da suka zo wannan kasuwancin ko wannan su yayi gaskiya mai kaya ya faɗi gaskiya cewa wannan kayan na asali ne kuma farashinsa kaza ne kuma a gaskiyar lamari ya faɗa a wannan lamari shi ko mai saye din shi ma bai so kansa ba bai ce wallahi kaza ne da ni ba alhali yana da abin da ya fi haka shi ma ya gaskiya suka bayyana hakikanin lamari ba su goye aibu ba manzo Allah sallallahu alaihi Allah zai sanya musu albarka a cikin wannan kasuwancin shi za a sanya mai albarka a cikin ribarsa kai da ka saya Allah zai sanya albarka abin da ka so ka ci gajiyar ka ci alfanarsa ba zai zama maka matsala ba amma annabi sallallahu ya ce idan har da mai saye da mai sayarwa suka boye aiki suka yi ƙarya a yayin wannan ciniki to sai Allah ya tafi da albarkacin da kai kuma yadda a wani gefe daban za mu ga shari'ar musulunci ta kudaitar da waɗanda za su saye da sayarwa su sauƙaƙa su sassauta ta su kure ma laifi wurin neman riba mai saye shi kuma kai ya kure ma laifi wurin neman arha kai za mu gama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma sababin samun rahmar Allah shine sauƙaƙawa yayin sayarwa da sauƙaƙawa yayin saye inda yake faɗa a hadisin Jabir dan Abdullah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ci ɗan mutumin da yake da sauƙi yayin da zai sayar da yayin da zai je ya siyo da yayin da zai nemi a biya masa bayi ma'ana da wannan shi ma in ya tashi biyan ba shi cikin kira ya yi musu addu'a cewa Allah ya kasu rabauta da rahmar Allah a gefe guda za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda maslaha ta kasuwa da yadda kasuwa take tattanjawa bai je ya ya sanya ya yanke farashi ba na kayan masarufi ko kayan da mutane suke bukata abinda ake kira price control manzon sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba a lokacin sa saboda a wannan lokaci baya daga maslaha a yi haka ya sa malaman suka ƙaru junansu ilimi amma ɗaukacin malaman musulunci suke ganin cewa ba a control the price saboda kasuwa sirri ce sannan tana jujjuyawa ta caccanja idan ka je garin ka nema wa talakawa sauƙi da arha ko shi su kuma masu sayarwa su masu kasuwanci su kuma za ka afkar da su cikin asara shi kuma kasuwanci ana yin sa ne da riba amma sai aka kyale kasuwar ta tafi a haka amma bisa sharuɗa da ƙa'ida. shi yasa Anas radiyallahu anhu ya ba da labari ce lokacin da farashi ya tsada a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai sahabbai su ya manzon Allah ka yanke mana farashi ne yadda duk wanda ya fita gida ya je kasuwa ya san iyakacin abin da zai sai kaza ba yau ka siya ba gobe ka ce ka ga ya yi ya ninninka ga abin da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ce yace Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake da cikakken ƙarfin da zai yanke farashi shi ne mai ƙuntata arziki mai karɓe arziki shi ne mai yalwata arziki shi ne mai azurzawa yace ku ji ni da kyau ni ba na so na haɗu da Allah alhalin a na a tuwon zalunci na wani ko na dukiya ko na jini kaga ne sai ya lissafa inda ne farashi zai iya zantowa da zalunci domin kasuwa tana caccanjawa idan akwai kaya da yawa a ƙasa farashin daban ne idan akwai buƙatar mutane da yawa a kan kaya farashin daban ne idan akwai ƙarancin bukata ko da akwai yawaitar kayan a ƙasa farashin daban ne waɗannan cuttanjawa abubuwa su ne suke nuna yadda farashin zai zama amma a lokaci guda sai ake sani da rike shi wanda zai sai da kaya sai ya amfani da wannan damar kuma ya haukan masu siye a gefe guda za mu ga shari'a musulunci ta hana 'yan kasuwa su ɓoye kaya kayan da al'umma suke da bukata su ɓoye su har sai mai bukatar ta tsananta ya zanto cewa babu kayan a kasuwa sannan sai su fito da su sai da farashi da suke da lawa sun hana shari'a musulunci ta hana haka domin annabi sallallahu ya ce ba wanda yake boye kaya ya bar shi har sai yi tsada sannan ya fito ya sayo da mutane sai mai sabon Allah hadisin Imam Muslim ya kuwa abin da ni ya fi jan hankali na shine a matsayin ku na talakawa ba mu fiye tambayar kanmu menene matsalolin ku wajen dane da rayuwar a'a mun fi tsorawa wa wani kulai. a yayin da dani da kai mun taimaka wurin lalacewa al'amura bari mu ji wannan ayoyin alƙur'ani mai girma yana faɗa a ayoyinsa da dama da gaskiya ce duk wata musiba kada ta same ku a ban ƙasa sakayyar abubuwan da ayyukan da hannayen ku suke aikatawa ne dan ma Allah yana yafe da yawa baya kama ku da shi a wata ayar kuma ce. barna ta bayyana akan tsandauri da kuma cikin ruwa zakayyar miyagun ayyukan da bayi suke aikatawa da hannunsu Allah ya musu haka ne don ya ɗanɗana musu wani ɓangare na miyagun ayyukan da suke yi ko ta dawo gare su su duba kun ga wa'annan ayoyi guda biyu suna nuna cewa yawaitan laifukanmu da zunubanmu duk abin da ake na laifi ba a fata ba masu zunace-zunace ba su fata ba masu luwaɗi ba su fata ba masu cinye dukiyoyin marayu ba su fata ba masu cutar da makwabtansu ba su fata ba masu zaluntar matansu ba su fata ba masu yin watar da matansu su hana su abinci ba su fata ba masu tauye ma'auni da mutu a kasuwa ba su fata ba laifukan suna nan sauke duk inda ka shiga za ka ga ha'inci kowa yana yin daidai gwargwadon nasa a yayin da kuma wasu suna kwatantawa daidai gwargwadon to amma wa'yancan fa wake ne yana bata gari laifin da wa'yancan suka yi zai janyo Allah ta'ala ya fushi da ga hadisi wanda yake fasa mana bakin wannan magana sai na Abdullahi dan Umar yake na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku taron muhajirun zan gaya mu wasu ɗabi'u guda biyar ina neman tsari kada Allah ya sa ku wannan lokacin yace zina ba ta yalwata ta faɗaɗa ba a cikin al'umma har ta kai kuna bayyana ta ta zabto ba laifi ba ba bar kyama ba ce sai annoba ta barfe a cikinsu da ciwata-ciwatan da da san ba a san su ba ɗabi'a ta biyu ya yake tauye ma'auni da magwaji ba su yaɗu ba a cikin al'umma ba ce sai Allah ya jarrabe su da rashin abinci da fari da tsananin rayuwa da zaluncin shugabanni ɗabi'a ta uku yadda mutane ba su ibayar da zakkar dukiyarsu ba su hana zakkar dukiyarsu face sai Allah ya jarrabe su da ruwa ko kuma in Allah ya ga dama ya turo ruwan amma ruwan mai ta'adi ya tafi da amfani ƙarshe an sallam ya ce wallahi ba dan dabbobi ba da sai Allah ya daina yin ruwa a duniya ɗabi'a ta hudu ya ce mutane ba su warware alkawarin da ke tsakaninsu da ubangiji ba face sai Allah ya ɗora musu abokan gaba abokan gabansu su zo su gana musu azaba su ɓace abubuwan da suke hannayensu ɗabi'a ta biyar idan shugabanni suka ƙi yin hukunci da dokar Allah da lissafin Allah da shari'ar Allah ba sai sai Allah ya sanya tsanani a cikin rayuwa ‘yan uwa masu albarka a duk wannan ɗabi'u na tattara zai faɗa wanne ne ba ma yi wanne ne bai yawaita ba don haka babu abin da yake yaye bala'i a mataki na farko sama da tuba da koma ga Allah da istighfari ga abin da annabi Nuhu yake so mutanensa yake cewa ku nemi gafarar ubangijinku Allah mai karɓar gafara ne shi ne wanda mun kun ya gafarta muku zai sakato muku da ruwa daga sama kamar da bakin ƙwarya shi ne wanda zai nufin ninninka muku ku ya sanya muku albarka ya ba ku ƴaƴaye masu albarka ya ba ku aljannatai da koramu za su gudana tsakankanin su me yasa ba za ku koma ba ku nutsu ku sakankance ga Allah subhanahu wa ta'ala sababi na wanda shine yana cikin manya manya abin da ya janyo wannan musiba abakin sarrai da zalunci na shugabanni a mataki na ƙasa da mataki na jihohi da mataki na ƙananan hukumomi da sakaci da shakulatin bangaro wurin haƙoƙin waɗanda ake jagoranta da nuna halin ko kula a kan abubuwa wanda ake zartar da suna arzikin ƙasa wanda da watakila da aka aka tabbatar da su an sa ido wurin zartar da su da alkhairin ya je ga talaka wanda ya ya sha wahala ya zaɓe da ya san me ake ciki to amma babu abin da yake yake yake yake zuwa hannunsa ya tura mota an an an ta tashi an shi ba hayaki an tafi an bashi hukuma ta gaza ta kawo tsare-tsare wanda za su sassautawa talakawa da mabiya a cikin ƙasa raɗaɗin da suke ciki na talauci ta rage musu buƙatu da damuwa ta taimaka wa raunana a cikin ƙasa kai wani zubin ma da yawa za ka ga ayyukan da mahukunta suke ba wani abu da zai ƙarawa ko ya haifar wa da 'yan ƙasa sai sake danne su da raunata su haka dai yanzu talatin ƙasar nan baya magana dama magani asibiti babu magani sai dai ya ta addu'a yana fasar kada Allah ya rage shi da musibar cuta domin da zarar cuta ta kama shi to ya zama gawa sai ya ta taimu duk Allah kawai yake jira maganar kyauta ne magani kyauta ne asibiti za a duba shi amma duk abin da ya je har masu inshorar lafiya sai ka kai maganin watakila sai daga baya a yi maganar cewa kai claiming a baka kuɗin ko abin da ya kama da haka ba maganar ilmantar da 'ya'ya a ƙasa wanda wannan ya fi muhimmanci jinsuwa wanda gwamnati ta rushe ya haifar da matsaloli a cikin al'umma duk al'ummar da ta ci gaba a duniya da ilimi ta ci gaba don haka ilimin na da dama ga shi ga kamar sa ga yadda yake to kullum sake tabarbarewa waye? ba a maganar ƙananan makarantu matsakaitan har na sama da su gaba ɗaya babu da wani gata a ciki a lokacin da mahukunta ‘ya'yansu suke fita waje su karatu su sami ilimi mai nagarta sai musu tare wuraren ayyuka shi kuma talaka sai dai ya zira ido Allah ta'ala kawai shi ne gasarsa babu tsaro ta kai a ƙasin kanun unguwanni an samu matasa da za su fitar da makami su tattaka wa mutum su kai har lahira su saci wayar da ba za ta fi dubu talatin ba ba za ta fi dubu ashirin ba me ya yi wani dama matsawar ka danne mutane ka zalunce su ka hana su abin da zai shagaltar da su ya raya su ya raya ƙasarsu to shi kenan sai ne zukata masu son laifi sai su motsa daga nan kuma shi kenan sai a fara zuka kai ka ce waɗannan masu yi mana hukunci sun mance irin alƙawuran da suka ɗaukar wa kawukansu lokacin da suka zo suna cewa ku zaɓe mu kai ka ce sun mance irin alƙawuran da suka ɗauka lokacin da aka rantsar da su kai ka ce ba ka tunanin cewa bayan wannan rayuwar za a tsaida su a tambaye su wallahi duk wanda ya zo ya tsaya aka sace a matsayin shugaba ko wani hanya ne a unguwarsu wallahi ba zai wuce ya shiga aljanna ba sai Allah ya tsaida shi ya tambaye shi to ina ga wanda kuma ya zo ya tsaya aka zaɓe shi ga wilaya wanda suke babba ga jagoranci wanda yake babba irin na ƙasa ko jagoranci irin na jiha ko jagoranci irin na karamar hukuma ko abin da ya kama da haka mahukunta su ji tsoron Allah lalle ya kamata su sassauta da gaggawa su yi dukkanin tunani na yadda za su sassauta wa talakan ƙasar nan rayuwa in dai ba so ake yi ƙasa ba ya zo a cikin kashin musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa ɗaya daga cikin sahabbansa Abu Dhar yace kada ku kuskura ka shi inda shugabanci yake domin kai kana da rauni kuma ka sani shugabanci amana ne kuma wallahi ranar alkiyama sai ya zanto kunyata da tabewa da nadama wanda zai kubuta a cikin shugabanni wanda ya rike shi ya iya yin sa ya iya abin da zai iya to ko da matsala ta zo kun dai ba ta hannunsa ne? to Allah zai kubutar da shi kuma yana faɗa dai a cikin sahih muslim hadisin yana cewa babu wani bawa da Allah zai dora mai nauyin al'umma ya mutu yana ne wasarere mai sakaci mai zambatar wannan wanda yake shugabanta ba ce sai Allah ta'ala ya haramta maka shiga aljanna ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قوموا إلى الصلاة رحمكم الله